Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta tamu mai albarka Binta gaba Sale na bar TV. Inda muke kawo muku shahararren littafin nan namu mai suna Iyayya Zuciya wallafa Hafsi Musa. Ni ce ta ku har kullum Umma Amna ni zan jagoranci karanta muku shi cikin yadda Allah. Iyayya Zuciya kashi na goma sha hudu. Ai sauraro lafiya. Aisha ce ta shiga ciki inda Hafsat ku tsaya a waje kafar ta ne nauyi ta mata. sani da aiki ya haidar da kai ya amsa ba tare da ya kalle ta bai ci gaba da fresin system da ke cinyarsa kalle-kalle ta fara yi don idansa ya yi dago idansa ya kalle ta sannan ya sauka yana faɗin wa ke nema zaro ido ta tana inda inda ya haidar girgiza kai yayi oh my god me yasa hafsat ta tafiya tsoro ne aisha an ba za ki faɗa abin da ya kaki ba can you leave us please da sauri ta ce no no girgiza kai ta yi sannan ta nufa hanyar kofa a waje ta samu hafsat sai goge gumi take da hijafinta allah na wai mai wai mata na tsoron mijinta da ruwan hafsat ta dago tana kallon ta ba tare da aisha ta ce da ita komai ba ta ja hannunta suka shiga ciki ko kallon su bai ba amma kuma ya tabbata aisha ba ita kadai ba ce da iya hafsat ta tattaro jarumta don ta san bai kamata ta shiga irin wannan ishin ba ina wuni mamaki ne kama su jin muryarta da wuri ko ya dago kai yana kallonta da wuta ta sauke kanta ƙasa mai da kallonsa ya kan aisha ita ma ƙasa ta yi da idanta numfashi ya ja don ya fahimci duk a tsorata suke da shi amma kuma what is da har zai sa hafsa tsoronsa tunda bata taɓa nuna masa tana tsoronsa ba ba ku da abin cewa ne ya tambaya yana kallon hafsat ɗin aisha ce ta ɗan biye ta alamun ta fara magana kuma duk yana kallon su muryarta na rawa ta ce alfarma muka zo nema yana jin haka ya miƙa a kan kujerar sannan ya ɗan kwanta yana kallon sili inda ya yi filin da hannunsa sa dukkan bi ci gaba well i know ban da right design interpretation fashional issue na gidanku but sai kuma ta shi but what the thing is that aisha na da wanda take so kuma ta san umma ba za ta yadda da shi ba so mun zo ne kanka taimaka kai combining combining nata oh yanzu na gane wato ita tana tsoro ke kan baki da tsoro ko girgiza kai tana jiran saukan mari a fuskarta don yadda ta ga ya haɗa rai how do you interpret in our personal matter waye baki wannan damar Felicia Haidar stay out of this Aisha in fact you can go Zaro ido Hafsat tai tana faɗin na shiga uku wani karambani ne ya kani nan ta faɗa a zuciyarta a hankali Aisha ta miƙe tana da na sanin sa Hafsat a wannan abin tana dab da fita yace an yes don forget to close the door kallon tuma hafsat ta sa masa jin aisha ta rufe kofa sai ta sauran sauke kansa ƙarshi kwal a lokacin ne ya fara kallon ta madan tashi ki zo da wuri ta tashi nawa ka faɗi duk abin da za ka faɗa ina ji daga nan cikin ɗaga murya ya ce umarni nake baki ba shawara ba miƙewa ta tana ji a jikinta yau tata ta ƙare kujerar da ke zaune a kai ya nuna mata bata musu ba ta zauna nesa da shi ina jin ki kamar za ta yi kuka ta ce filis ya yi da ka bari gobe ma yi magana ya not now ya tambaye ta yana cike t-shirt nasa hasbunallah wa ni'mal wakil ya dai madam babu in fat suna na ma hafsat karba baki ya yana karasa cire rigar ya babbes idan ta kasa ta ki kallon sa kom ina jarumtarki yake yanzu dana in ta basa ya gama fahimtar tsoransa take ji zai raina sa sai ta ce duk masu kuɗi ba ku da ba ku damu da talaka ba ji kuke kamar kun fi su wasu kuma ku ganin su kuke kamar ba mutane ba musamman 'yan gidanku Yau kawon Aisha ta faɗa soyayya da wani wanda ba kowa dan kowa ba kuma ba dan gidan kowa ba za ta kasance cikin farin ciki ne kadai idan ta aure sa. Amma kuma ta san Umma ba za ta ba hakan ya faru ba kai ne last hope nata please don disappoint her. How sure are you zai iya sa ta farin ciki. 100% sure duk talaka ya san muhimmancin dan adadin kuma yadda zai mu'amala da mutane. Yana son ta don haka dole zai sa ta farin ciki don Allah ko so ɗaya ne ka ba sa dama. shiru ya yana kallon ta sai can kuma ya ce in kuma ya wulakanta ta fa ka ɗauke ni ni ce sila na maka alƙawarin hakan ba za ta faru ba but me yasa kike son ta aure shi hmm saboda tana son shi kuma na san how it feel ka aure wanda baka so auren mai kuɗi ba shine farin ciki ba akwai abubuwa da yawa waɗanda masu kuɗi ba sa iya kuɗi ba sa iya siyan su kuɗi ba zai iya siyan soyayya ba haka ma farin ciki dan kun aurar da ita ga mai kuɗi mutukar ba ta son shi ba za ta taɓa farin ciki ba ka ɗauki tambayar ka ka ɗauki tambayar ta a baya da kace how sure I am zan sa ta farin ciki ka ɗauke mu ni da kai a matsayin mu misali a garanti in talaka ne wallahi sai ya sa ni farin ciki tsaki ta ja sannan ta ce ya I am even tell you sai shi dai shiru yana nazarin ta ofin all abun da yan su suke mata amma kuma she still want the best for them she stand by his sister lokacin da umma ke ce ya kamata ta yi haka no now you may go jin ya banza da ita sai ta miƙe a hankali har za ta fita sai ya juyo ya kalle ta ta kalle sa please kai tunani a kai tana rufe kofar ta ta waje ta dan bugi ta da tana faɗin hafsat kin fiye tsoro luk ba abin da ya miki murmushi ta tannan ta girgiza kanta hafsat ya dai wai ayu smelin Hatta ta tsoro ta ganin aisha aisha min baki tafi ba hogin na hafsat ta ta sannan ta ce ni na jefa ki cikin halin ta yaya zan tafi anyway thanks na ji duk abin yadda kuka yi da shi hafi very happy thanks mrs wana tunanin buroda na zai taɓa samun mace kamar ki really ta faɗa tana mai kai wa aisha dukan wasa sannan kuma ta fana faɗin yanzu dai mu jira amsarsa i know yes zai ce saboda yana sona sau da ɗauki abinci ki kai wa yayan ki lawan haba mama tun da shi can ai zai iya zuwa ya ɗauka da kansa tana gama faɗa haka shige ɗaki wai saudat kamar ba ni na haife ta ba yarinya ba hali na ta sata ba hali na sata abu ta yi Ki haƙuri mama yaran ta ke ta cewa Lawan ɗin daga ɗaki Saudat ta ɗaga murya ta ce to an ji sannu babba. Saudat wallahi in baki rufe min baki ba sai na shigo har ɗakin nan jikinki zai tsami. Muka baki ta don ta san mama kam dukanta za ta yi bata damu da girman ta ba. Mama yarinyar nan na ɗaya ba kyau ne da ita ba amma sai fitinar tsiya. Lawan bata mana ga ta daga yau ma ni bulaki zan ringa kiranta. kallonsa mama ta tana murmushi san bayi da damuwa duk da ta san yana barin saudat ne ba don komai ba sai don a gidansu yake rike hannun mama ya sannan ya ce haka nake son ganin ki kullum cikin murmushi allah ya maka albarka amin mama daga kuma haka ya fara cin abincinsa yana gama ya kai kicin sannan ya kwala kira blaki kan uba wato da gaske ki aiko zan koya masa hankali fitowa ta ta tsaya a kansa tana faɗin wallahi mama ki shiga tsakani na da shi shi waye kenan ni dai gaskiya ba zan ce masa yaya ba kuma in na kira sa da sunansa ki ce ba na girmama sa yanzu dan Allah mama me na ce mata ni ma dai ba abu ne ma abin da na gani kenan haushi ne ya kama ta tace mama kina ji yana kira na da fulaki kuma ai na ga da kaɗan ya fi ni haske daga shi har mama dariya suka yi mata daga misani ya ce oh daman sunan ki blaki ne oho ban sani ba ta ce sannan ta koma ɗaki tana shiga abba na dawowa lawan na ganin sai ya miƙe ɗauko masa tabarma bayan ya zauna ya gaishe su da abba sannan ya kawo masa abinci albarka abba ya sa musu dan ya tabbata ko ɗan waye lawan ya samu tarbiyya sai dai kuma har yau bai ce musu komai game da danginsa ba miƙewa ya domin ba su guri shi kuma ya tafi ɗakinsu Amina, na'am Alhaji Amina ban san ta ya zan miki miki bayani ba. Ɗazu mahaifin yarinyar na akila kawo Hafsat ya kira ni yana shaida min cewa yarsa ta samu miji. Amma ah, sha Allah abu ya kyau Allah ya sanya alkhairi. Amin amma akwai matsala wace irin matsala wannan yaron nan mara hankalin nan za ta aura. Alhaji ba shi ne su abin suka ce yana shaye-shaye ba, shi dai kuma na so gane da mahaifinta illa aurar da yarinya mai hankali ga ɗan giya amma ya kasa fahimta. inna lillah kuma ni jikina na bani haɗin alhaji munin nasa da dalilin na haɗa auren nan amma ko menene alkhairi ne insha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi amma gaskiya ban ji daɗin wannan zancen ba abin jaffa ya fara ci inda ya abdul ya shigo gaishe shi yayi sannan ya wuce ɗakin su a abdul ka shigo kenan eh wallahi ganin ya yayi shi yasa na tsaya sallah har da isha kan na shigo a yayi kyau kwanciya ya abdul ya kan katifa yana faɗin wash bayana wallahi na gaji ka ga tsiyarka da gogo kenan yanzu dai da kana da mata sai ta maka tausa anya abdul ko budurwa ma kana da shi me yasa ka ce haka tunda na zo ban taba jin kayi waya da budurwa ba murmushi abdul sannan ya ce kai kaji ka kai da kake magana kam kana da mata ne ko budurwa Na san ban da mata kam amma ina da yan mata cabi yanzu lawar ka kai aure ne lariya lawan ya dinga yi inda ya ce sai wasa yaro zauna nan ka ce ba ba kai aure ba kila har wa mu hafsat ta yi ciki Dawa Abdul ya tashi da kwancen da yake yana faɗin ba amin ba. Haba Abdul ai ciki ciki shi ne tsaraba aure to mu gidan mu mun yafe tsaraba yana gama faɗin haka ya fice daga ɗakin. strain duk sanda na yi magana Hafsa sai sa ya sauya what so special with that girl. Ko ba a faɗa ba na san Abdul baya son aranta ne amma ko menene I will find I will find out in time yayi. Wajen gida ya Abdul ya zauna duniya tunani ya shiga. Hafsan na da sauƙin kai wat in haida ya gidare ta da halaye masu kyau sannan kuma abin da Lawal ya faɗa ya zama gaskiya. No shi ismata ina ba za ta bar haida ya yaudare ta ba. Amma kuma I love weak point ne na mata ne yi. Ale Allah kada ka bar waɗannan azzaluman su gama tarwatsa rayuwar Hafsat. Haida 'yan har zargin Lawal ya tabbata ka shirya kuka don ba zan bar ƙanwarka ba. Haidar, ko da ya kwanta bacci ga raraya duk inda ya juya maganganu ta ke masa yawo a kunne. Shi sun baya jin zai iya ɗaukar ƙanwarsa ya ba a talaka amma kuma ai gaskiya Hafsat ta faɗa auren mai kuɗi ba shine farin ciki ba. Rob Black ce a jikinsa sauki sauke kafafunsa ya ƙasa inda ya zuba silifas nashi sannan ya tsaya a diresin miro yana kallon kansa. yanzu na hukunci ka yanke haidan aisha na son sa tunda har ta iya fuskantar ka da zancen nan ba ta yaya za ka fuskanci nan hadi kan cewa ya awar da aisha ga talaka no ba zan iya ba shafa kansa ya da hannunsa duka bi sannan ya ce but hafsat ta ce ni ne last hope nata na aisha su i can disappointed her koma ya kan ya zauna bakin gado what to do bangaren hafsat ko addu'a take yi allah ya sa haidar ya da ya kamata aisha ta abubuwan da take so She deserved this happiness. Aisha ko bayan ta yi sallah sai ta kalli Khadija take faman jazin girgiza kai tai sannan ta wuna ta gadon ta kwanta. Me kike kallo nan haka? Banza Aisha dai da Khadija saboda tana cikin farin ciki at least ta yi take first step na relationship nata. Ai an baki haka ba ma ba an baki haka ba ma wacce munafuka ba kawai ki bace. Khadija ki ki kama girman ki wallahi idan kika kuma kiranta da munafuka duk abin da na miki ke ki ji ke ki kuka da kanki tsaki Khadija tai sannan ta ce sannan ta bar ma Aisha ɗakin alhamdulillah Aisha ta ce sannan ta miƙe ta ma ƙofaki, sannan ta kira Hadizan ta sanar da shi yadda suka da ya haida sosai ya farin ciki bayan sati ɗaya cikin wannan satin haida ya zama so busy to that shi yasa sa sha ido ma yi wuya kafin ko ya tashi zai tafi ofis baya da sai kuma a round ilabin. tun su hafsat ba su damu har ba suka fara damuwa don aisha gani take kamar haidar zai ki shi yasa yake wasan buya da su hafsat kanta ta san yanzu kan ba yadda zai ba ofis yana fakin a kamfani yana ciki inda ya tuwa glass do din kowa ya miƙe har san da ya wuce suka zauna sanye yake cikin black suit wanda ya mutu kama masa kyau ya shiga ofis nasa ya cire jaket din ya dora kan ciya da ke zama a kai sannan ya bude system ya fara aiki da sauri da sauri nokin kofa aka inda ko daga kai bai ba yace ce come in sakatariyarsa ce ta shigo morning sa morning sa da meeting is ready kai kadai ake jira after you fita ta inda ya dauki jaket din ya sa sane ya nufi hall da za su yi meeting din kowa is present a gurin dan shi kadai ake jira hannu ya mika musu duk suka gaisa har da matan sannan ya samu waje ya zauna game da manyan kwastoman nashi kawai gabatar da mitin din suka inda ya fito da zabbin kaya da ya dizayin ya nuna musu nan ko suka nuna suna so kuma hakan ba karamin daɗi ya masa ba daga nan kuma suka sa kuɗi har za a tashi sai wani ya je kai da don't, you try something new I mean kamar kayan gargajiya ba kuma na da ba I mean na talakawa da is not expensive amma kuma mai kyau wannan gaskiya ya faɗa. daga nan sauran duk suka yi requestin yayi hakan sannan suka sa millions of of money daga haka taro ya kare kuma sun ce suna so in two days dam is wannan full ya waga zamin lissafi at last minute gashi yanzu ya zan ba mai wannan talent din a office sannan sun san i can't reject them so I try to find someone just keep quiet ya faɗa yana nuna ta da yatsa sorry sa ta faɗa kanta a ƙasa ki kamin file project nasu yanzu a office yes sir sannan ya fice da kawal ɗin ita dai ta yi mamaki both is angry but su ma ta ya za su ce hakan sun san baya irin wannan kayan design design irin su gara da akwai mai zana masa dan you will surely design it yana shiga ofis ya ce I have never lost so I have never lost so this time around ba zan iya giving up kuma but wa zai mini safa da mura ya dinga yi har aka kawo masa fayil ɗin inda ya bi ta kansu Baki ya zo sannan ya ɗauki motar su ya nufi gida. Su da Aisha ko suna makaranta don bizin da Umma ke yi duk zai yasa ba ta san cewa Hafsat ke cewa Hafsat ke aikin gida ba Baba Lada ce. Mrs. Saida kina ganin mijinki zai yarda kuwa? Ya not mu ba shi time ɗin kin san wannan babban decision ne after all yana son ki dole yadda. I pray so ki daina losing half Aisha you will sure agree to this. Ina isa gida ɗaya rikin Ami ya wuce inda ya kwanta a cinyar ta daga yanayinsa ta san yana cikin damuwa. Ami na san da kina da bakin magana za ki tambaye ki me yake na wannan ita ce karo na farko da abokan hamayya na za su yi nasara a kaina. Ido ta zaro tana kallon sa haidar baya giving up so easily to me ya faru yau kuma. amma abin da suke so ko yadda zan fara ban sani ba shiru ita ko shi take kallo